بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بياك أنوانا الأمر مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانر إشيرين تكوز ga watan azumin ramadana na shekara ta dubu ɗaya da ainihin wato da ɗari hudu da arba'in da ɗaya kuma darasinmu wannan shine na darasi na arzikin na ashirin da tara kuma zai fara ne daga farkon surutun nasi wato sura ta ƙarshe cikin surorin alkur'ani mai girma a shekara da shekaru muna wannan karatu yau allah ya nufa za mu karanta sura ƙarshe Allah ubangiji ya samu dace kuma Allah ya samu yi aiki da abinda muka karanta da abin da muka ji Allah ramma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس نعم بسم الله الرحمن الرحيم الله يقول أعوذ برب الناس من الله صلى الله عليه وآله وسلم ya faɗa da umarnin da abin da aka ba shi umarnin ya faɗa kamar yadda ya faru a kuliya ayyuhal kafiruna kamar yadda ya faru a kulhu Allahu ahad kamar yadda ya faru a kula uzu bi rabbil falaq kamar ma yadda ya faru a kul uhiya ilayya da kul din da abin da aka ci ce din duk ya ci su yanda malaika jibril ya ga masa wannan yana da nuna alqur'ani ba daga manzon Allah yake ba daga Allah yake zuwa ga manzon Allah sannan zuwa ga ainihin bayan Allah mu da muka yi imani da shi Allah ya ce kul a'udhu bi rabbin nas ce kina neman tsari daga wajen rabbin nas ubangijin mutane malikin nas mamallakin mutane ilahin nas abin bautar mutane su cancanta annas annas annas Allah ya maimaita sau uku kuma wannan za mu yi mamaki da muka gama karatu al'a'udu rabbil falak min sharri ma khalaq wa min sharri ghasikin idza waqab wa min sharri an-nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idza hasad a watan surar ta gabata abubuwa uku ne muke neman Allah ya tsare mu daga sharri sharri ma kalaka da rasikin iza wa qaba na nafasa ta di kokari sharrin hasid iza hasada amma sai muka ambata rabbu kawai kul a'udhu bi rabbil falaq kuma ce malikul falaq ba kuma ce ilahul falaq ba kuma ga shi abin da zamu nemi tsari da shi a wata sura abubuwa ne guda hudu amma a wannan sura a tsayatar zamu nemi tsari da shi shi ne wanda ma ya ta mana a kashen karatun da yau min wasu waswasil kannar, saboda za mu nemi tsarin wannan kwaya ɗaya, da muka cinkimo manya-manyan sunaye da siffofi na Allah guda uku don ya tsaye daga sharin abu ɗaya. kan muka ɗauko abubu a sunayen Allah sunan Allah guda ɗaya don ya tsare mu daga sharrin abu hudu kan hudun nan ɗaya amma shi da muka ce rabbin na malikin na ilahin na ya tsare mu daga sharrin waswasil khannas abin da ke nuna maka hatsarin alwaswasil khannas Allah ya ce Kul a'udhu bi rabbin nas wannan maimaitawar na farko akwai da a ciki domin da a ce da aka ci kul a uzu da rabbin nan da aka ce wa mahakihim wa ilahihim zan sun ma ba zai zaki ba kamar yadda Allah ya kira shi a rahoton larabci irin namu aka ka shi a jikin larabci irin wanda ya zo a cikin alkur'ani ko ta ma wancan rabbin nas wa malikihim wa ilahihim da kai zaƙi da zaɓin ji daɗin faɗar ma ka ji bukatar ta fito ka ji a ta fito ba kamar ka ce rabbin nas ilahin nas malikin nas ilahin nas ba annas annas annas da kuma a kawo annas so ɗaya kuma a kawo da mirai bayan wannan sai Allah ya dinga ambatan nasin malamai suka ce bayan wannan balagar mata a Qur'ani ko kuma akwai wato haɗarin su masu rigima wanda kuma Allah ta'ala ne tambata mana su a ƙarshe wanda su ne muke neman tsarin Allah daga sharrunsu shayatin al'insu wal jin na farko dai suna da yawa kuma akwai taimakekeniya da saduwa da juna da tattaunawa da tsara yadda za a cutar alaran ma'ayi allah ta yi jini ko وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا الله تعالى كي حكنا مكة ثانية وكذلك جعلنا لكل li kulli nabiyyin aduwan haka nan muka sanya wa kowane annabi sai da muka sa masa maki gudan Allah kai da baka ci darajar karshen annabi ba idan kowane annabi an matsala masa maki kuma ka biyo hanyar annabin kuma ka kai darajar farkon annabin ba kake tsammanin kai kuma za a kyale ka ba makiya baya za a yi ka a kyale ka ba makiya maƙiyan mahaɗarinsu ba su jin rigimarka duk basirarka duk ƙarfin ganin idanka ba za ka iya ganin su ba ya za ka iya ganin maƙiyanka cikin shekaru daga cikin mutanen ma wasu ma sai ka zauna majalisi ɗaya da su baka san su ba ne. wasu ku ci abinci tare da su baka san su ne wasu suna kasuwanci tare baka san su ba ne? wasu aikin ofis ya haɗa ku wata ta duniya ta haɗa ku kuma maƙiya ne zai zubuto maka tunkare ka da fuskar abubakar da zuciya irin ta abu jahil to irin wannan saboda kaunar da Allah yake mana Allah ta'ala ya yuhi ba'dhum ila ba'd abinda ake ce masa yuhi wahayi aka ambaci kalmar wahayi abinda ake a boye kai ma da abin yi shafa ba za ka sani ba yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake masa wahayi mala'ikan jibril ya zo da wahayi majalisun manzan Allah yana cikin sahabbai aka gama tura masa wahayi ba wanda ya ji ne aka gaya masa al-i'lamul khafi shi ake ce ma wahayi ana da aka yi ta a boye sai wanda aka sanar da suka min nan da muke yi muna magana da mutane a zaune in dai ba kai ne ka daga kolon din ba ba wanda ya san me ake ce maka sai dai kila a fahimci ne mu kuke magana ta hanyar abin da kai aka ji kana faɗa amma a cikin yake shiga sunan sai wanda ya sani in ba kai ba to a luka ba a shari'a ba wannan ma sai ce masa wahayi domin sanar da shi ake magana ake maka a gobe abin to zama da aka Allah ta'ala ce yi ba'aduhum ila ba'adin tsakanin shayatinul insi shayatinul jinni ana tattaunawa a boye ana yin mitin a bore da kurban kauli gurura a tsara magana mai daɗi to kaga idan ka dubu wannan kan irin zamanin ma da muke cikin yanzu ka sami irin wato irin kaman kafafan yada labarai waɗanda suka tsara kawai rayu akan shikiyanci rayuwar yaya za a fata al'ummar musulmi rayuwar yaya za a haɗanta addinin musulunci rayuwar yaya za a motsanta duk wani abin da yake da alaƙa da annabinmu ko tauhidinmu ko sunnarmu ta jikinmu ko ta suturanmu ko ta tafiyanmu ko ta cin abincinmu ko ta mu'amalanmu sun kafa kansu kuma suna kashe maƙudan kuɗaɗe ana haɗu a yi mitin a koye dan a fito da salon jiya ya salon yau ya zama ya saba da na jiya salon bana ya zama ya saba da na bara a cikin kullo da abubuwan da za su ainihin wato muzanta musulunci da musulmi da sauran koyarwar manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah yana son Allah yana son bayansa yana yana son ya taimake mu sai ya ce to ga makami zan ba ku gagar kuwa ga maganin makiyan zan baku a matsayina na rabbinku mai tafiyarku mamallakinku kuma abin bautarku ga abin da zan baku don ku kare kanku ku nemi tsarin ku nemi tsare na Allah su wataala ku nemi tsare na daga sharrin mutane masu irin wannan tafiya domin ni ne ubangijinsu ni nake juya al'amarin kowa ni ne mamallikin kowa ni ne abin bautar kowa ni ne sai na ga dama sannan cikin da ake so ya faru in kun zo kun nemi tsari ya in tsare ku a yi makircin a yi makircin a yi ba zai muku kawai ba ka zuba kaunar da Allah yake mana sai ya samu abin da za mu yi mu kare kanmu sai ga mana a can a baya wuta da makaranta sharrin rasikin idza waqaba sharrin nafasati bil uqadi sharrin hasili idza hasada to ya zame yayin da zame shi yasa manzo Allah wadannan surorin guda biyu uzu bi salaki da kula uzu bi rabbin nasi ce ma ta'awwara muta'awwidun bi mithlihima duk wanda zai nemi kari duk zai ba ka wani abu na kariya duk ka kare kanka daga sharri wanda kake gani da wanda baka gani wanda ka sani da wanda baka sani ba manzo Allah ya ce ba ka da wani abu da za ka samu kusa cikin waɗannan surorin guda biyu duk wanda zai nemi tsarin Allah da wani abu to bai fi kamar waɗannan surorin guda biyu ba shi ma manzo Allah daga ran da aka saukar masa da wannan da aka komai sai ma ku da gadin ce mai gadi je ka wuta. Allah ya ce zai tsare ni kuma gashi ya bani kariya shi Allah ta'ala ya ce ku ka'uru bi rabbin nas malikin nas ilahin nas to amma idan an ce rabbin nas rabbin nas shi ne ah, mai tafiyar mutane shi ne mai juya al'amarin mutane shi ne mai sarrafa su kana ɗan mai tsetse kana girma kana girma kana girma shi yake tsara yadda za ka girma shi ne yake ainihin tsaga tsawonka kuma yayi wannan dogo wannan gajere wannan fari wannan baki wannan dan kauye wannan dan binni wannan dan sarki wannan dan talaka wannan duk wannan abin kana talaka ka koma mai kudi kana da lafiya ka koma ba lafiya kana da rai ba kana a cikin babu rai duk wannan juyawar shine yake yi ko shine tarbiyyar kamar yadda kike sanin za a je a shuka a gona sun tafi ƙarƙashin ƙasa an binne ta ta leko duniya kai ma da ta kana karkashin ana cikin cikin mahaifiya an ɓoye ka ka leko duniya a cikin da ka abin da kake bukata cikin da jikinka girma har tsawon lokacin kusan shekara bakwai ko kusan goma daga nan kuma in ka kai kamar shekara goma sha to sai a dora maka nauyi an yanzu in kuka kalli dabbobi yanzu kamar zaki daga ran da aka haife shi abin da yake bukata shekara ɗaya da wata shida sai shi mai zama zaki kafin nan sunansa shabulu jinjiri amma da ya shekara ɗaya da wata shida to shi ma ya zama abin tsoro ya yaya kanta ya zama zaki ga mutu abin nan barewa in ta ganshi ta gudu jiwa in ta ganshi ta kanta tsoron manyan dajiri sun zama masu kuransa da shekara ɗaya da wata shida idan mage ce sai wata shida nan, ba ta bukatar kowa me yasa Allah ya kasu wannan me yasa kai sai ka shekara wannan goma sha sannan kake zama cikin mutum ana kake balaga shi ko za ki da ya kar shi da wata shida sai balaga mage ta shekara ta yi wata shida sai ta ta balaga me yasa da ke da mali bukatar su daya su iya yanda za a ci shi kenan yadda za a ce da kuma yadda za a biya da sha'awa shi ke nan bukatar su ba su da wata bukata shi dan adam ba haka bane kana bukatar lokaci domin a koya maka abubuwa da yawa wanda za ka koya a koya maka sanin Allah a koya maka bin iyaye a koya maka mutunci a koya maka kunya a koya maka cin abinci a koya maka abubuwa da yawa Ku ainihin taki da mage ba su da wannan za ka koya wa zaki kunya ne za ka koya zaki sanin ya kamata za ka koya wa zaki karatun alkur'ani za ka koya zaki sallah za ka koya zaki tauri ina ruwansa da wannan sai na fitara. ana ne ko to amma kai ɗan adam kana buƙatar abubuwa sun da aka dan kai ba za ka balaga a wata ɗaya a wata shida ba ba za ka iya balaga a wata shekara ɗaya da wata shida ba saboda ba za ka kudai waɗannan abubuwan da kake so ka koya ba tafiya ma kila ka iya kana iya wata ce su ci da ba ya rarrafi ciki kila ma ko kuma in kana da saurin kana ka fara ta ta ta wanda zaki ba ka ba yau za a yi shi gobe zai fara tafiya aje yau za a yi ta ko za ta fara tafiya sai kuma kana buƙatar lokaci to saboda haka yan uwa saboda wato an maimaita annas annas annas rabbin nas mulkin nas ilahin nas ko da ne saboda ainihin waɗanda suke rigima da kai su ma kala-kala ne akwai su da jinsinka na mutum akwai shaidanu kamar da zama da ya karanta mana aya Ya shayatsinul insi wal jinni shayatsinul insi wal jinni akwai akwai na aljanu akwai na shaidanu ko babu auliya a shaitan akwai su akwai kuma uliyar rahman waliyai ne amma na shaitan dole inda zai ce a hanyar manzon Allah a daina bin sunna ne ne ba waliyi bane Allah ubangiji ka shirya da mu gaba da su kuma da ka yan uwa wato Allah ya maimaita wannan kalmomi domin abubuwa guda biyu na farko da alqur'ani da da fito ba biyu kuma saboda abokan rikimar shayatinul insi ne wa jinni wato yattasilu ba'dhum bi ba'd wa yuhi ba'dhum ila ba'd wannan yana ma wannan wahayi wannan ya ga ma wannan a taru abu dai a yi sirri ba ne ne don a kullu da wata fitina a kullu da wani shikiyancin kamar yadda muka yi bayani na bara ba irin na bana na bana kuma su ya sha bambam da na ainihin wato abin nan to sannan malikin nan idan dai rabbin nan ma'anarsa sayyidun nan malikin nan marabbin nas musarrifu umurin nas umarin umurin shi ne wanda yake juya al'amuran mutane shi ne wanda ya mallaki mutane shi ne wanda yake tafiyar mutane ne ma'ana tafiya a tafi da shi kaɗan kaɗan kaɗan ana renon gyambe jikinka ana renon hankalinka ana renon tunaninka har su kai matsayin da ake zuwa kai Wani ba shi ne tarbiyya ba ana ce da mutum murabbi a tarbiyyar ƴaƴansa duk ganin mutum menene kake yin ke zama tarbiyya ɗanka ba wai kawai na da shi da sha bane yana bukatar ka koya masa kudi yana bukatar ka koya masa tsafta yana ka koya yana buƙatar ka koya masa mu'amala ka koya masa zumunci ka koya masa ka fara jin girman Allah tukunna a zuciya a zuciyarsa kafin ka dasa masa girman ka a matsayin ka na uba in ba haka ba sai ya tashi ya fi ganin girman ka fiye da ganin girman Allah in Allah ya bada umarni ka bada umarni sai ka Allah ya yi naka don ka dasa shi akan kafin Allah girma shi ne to kai da hankali yadda kuke ganin yaro idan idan ya girma da ana zai mana magana a kan iyayenmu mutunan insani bi walidai sai ce hamalatu ummuhu bahanan alawahan wahan wa fisaluhu fi amai Allah ya wasiya ga dangane da iyayensa uba da uba za ka ajiye uba gefe da Allah ya ci gaba da fara wa yaro babu ta dauke ka tara a ciki wannan alawan rauni akan rauni dama mace ne rauni ce kuma da ya kara mata rauni ta sa mata ciwon ciki ta amai ta hana ta bacci ta hana ta cin abinci tana ciki yau tana asibiti zama da kyar kwanciya da kyar har a kai ga wato kwata abubuwa su kuma saboda kai rauni akan rauni kuma tana da wannan abincin mai gida ka share ɗakin mai gida a ainihin wato share tsakar gidan mai gida in ku sauran wasu yaran da ya masa yawa 'ya'yan mai gida wanka da masu kwalliya ta kuma wannan wahala da ke fama da ita kuma sannan ɗan ka zo duniyar ba fi salu fi amaini ba za a yaya ka fi kashi kala biyu kana jan mama kana mata fuskashi kana mata kashi kana mata gasa, kana mata kaza ba ta kyale uban ba a ce maka komai game da uba ba da lokacin nan ka girma to akwai buƙatar a tuna maka da lokacin da ka taso idan ka yi buɗe wanda ka ga yana shan wahala saboda kai da biyan kuɗin makarantarka da siyo kayan abinci haka da lafiya ya siyo magani shine mai siyo riga ɗan sallah ya siyo abin da ake bukata ba ka ga uwa tana koyo da kai da uwa sai ya ku kawai ce kamar kamar liability ya faru ba da abu musan wahala jita ba lokacin nan kai inda zai san yaya wasu irin wahala uwa ta game da shi ba akwai bukatar bayan ka taso a gaya masa abin da uwa ta yi har ka ɗauka uba ne kawai yake yake kan wahala a kansa ta sha uya fiye da ta wannan uban naka to da Allah ta'ala ce wato a gaya mana wannan to kun ga anan Allah subhanahu wata'ala yake nuna mana wato shi ubangiji shine mamallaki kuma shi kadai ne a cikin masu bada tarbiya ya mallaki wannan haƙƙin yanzu mu duk ƴaƴanmu da muke ba tarbiya mun mallake su namu ne mun mallake su kamar yadda muka mallaki riga mu kawulan mu ba ba mu mallake su ba akwai wanda ya mallake mu ya mallake mu ya mallake su shine ba shine Allah madaukakin zargi to fi Allah ta Allah yake nuna maka shi inda ya sha inda ya sha bamban kai na ya sha bamban amma dai aka daura a akan wato ainihin wannan eh, bambancin shi rabbin nas ne kuma malikin nas shi kadai ne malik kuma malik shi kadai kada cikin masu sarauta duk zaman sarautar mutum to sarki ne shi kawai shi ma'anar duniya amma ba malik bane sai dai maliki kenan su wata maliki siyabo maliki beki maliki zai iya zama mamallakin dokinsa mamallakin rikarsa mamallakin gidansa amma ba mamallakin waɗanda ke mulka ba ne ba bayansa ba ne mu ba wato bayan ce ba Allah yana mulkar mu kuma mu fatin Allah ne kayan Allah ne mu to Allah ne kawai haɗa wannan saboda aka yi ganin shi Allah ya neman goyon bayan kowa a mulkinsa ba shi an ba shi kuri'a ba kuma ko ka ba da goyon baya ko ka ba da goyon baya ba ko kana so ko ba ka so ba a yi mulkin yadda aka tsara a yi to zuba da Allah ta'ala yake gaya mana wannan kauna da ya nuna mana ita shine ubangijin kowa Shi shine mamallakin kowa Shi ne abin bautar kowa to mu nemi tsarinsa don ya kare mu daga mai a wannan sura ya ce min shirin wasu wasuwasil khannas kowane ne alwasuwasil khannas alwasuwas kalma ce da aka samo min alwasuwasa alkhannas kalma ce da aka samo min alkhansi alkhansi a harshen ce waɗannan kalmomin guda biyu za ka kansu kamar kishiyoyin juna ne wasu wata ne wasu wata alhadisul khafi bayyar magana magana da aka yi ta a amma kuma wanda aka tsara cutar da wani wanda aka tsara fasar da wani wanda aka tsara halakar da wani to shi shedan ba wai kawai waswasa yake ba shi waswas ne sifatul muhala mai tsananin wato aiki ne a ɓoye da kuma saurin ya da halaka da cutar cikin yana da saurin yada wannan to kuma za a ce masu kuma kanna da yawan komawa da baya a barin ƙasarwa yana saurin batarwa yana saurin daina batarwa shi shi kadai ya batar ya kuma batarwa ta a lokaci ɗan asirin ta abuwar warrujuri an ibadali bani adam yana da saurin komawa ya daina batar da ɗan adam kuma ga shi da saurin batar da ɗan adam shi kadai kuma yaya a cikin kalmomin guda biyu kamar kishiyoyin juna ne kuma da Allah ya da su a matsayin suka a fi ainihin arba'in to da za ka gane wannan sai ka karanta ayan nan da Allah ya ara ki cewa wa man ya'ashu an da rahman wa man ya'ashu an zikrir rahman yuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin Allah ta'ala ce duk wanda ya rayu kuma ya kauda kai an zikirin rahmani babu ruwansa an mutan Allah maɗaukacin sarki don da ike ainihin wato da kawo da kai daga ambatan Allah ba ruwansa da ambatan Allah ba ruwansa da zikiri to kuma ya ke ambatan Allah Allah ya ce nuqayyidu lahu shaytanan sai mu ta masa wani shaytan a hukarin suke zame masa wato an gwama masa shi an manna masa shi an leƙa masa yana in yi shigo kuma tare za su yiwu in za su fita da gida tare za su fita kafa suna tare kasuwa suna tare in yana kan hanya in yana bacci ma suna tare fa huwa lahu kare suna manna da juna me ya sa aka manna masa ya shedan la Ba ya ambatan Allah zai shiga an ɗaki ba ambatan Allah zai ta abinci ba ambatan Allah zai kwanta bacci ba ambatan Allah zai ji kudin iyalinsa ba ambatan Allah zai shiga kasuwa ba ambatan Allah shi ba ruwansa da ambatan Allah in dai ba ka ambatan Allah in dai ba ka zikiri ka nesanta kanka da zikiri shi kenan Allah zai makala maka shekaru sai ya zama kuna tare da shi ko da yaushe to kaga shine ma'anar wasuwas saurin ya dabata me yasa yake saurin ya dabata saboda wanda yake ya dabata din a tsakankanin su haka ziki haka karatu alqur'ani subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ba su sai kin zai sa a cikin kawai da hannu ya dauko loma sai danna wani ma da hannun hagu za ka gani yadda ruwa kuma yana musulmi hannun hagu shi ko da ma abin da shi ke su kenan in dai za ka sha da hannun hagu sai ya zo sai ya zo ka sha kuma sai aman amayo a cikin da ya sha sai zuba sai ka ci gaba da shanka in ka kusa hannu a cikin kwanan abinci za ka sa abinci ba ka ci bismillah ba shi kenan tare za ku ci in ya loma ya loma sai amayo ta ciki kuma sai ka dinga kuka da aman shi ɗan kana ta ci saboda baka ce bismillah ba wani kuma bismillah ka ta zo mutu akhira abin da ake so kafin ka ci kwano wannan kike a cikin kwanon abinci sai ka ce bismillah ka bin shi cikin abincin wani ya shi koloma kaman bulo sai ki bismillah ya aika masara shi sama manzon Allah Sallama alaihi wasallama yake cewa idan ma ka manta saboda yin wata ta kula saboda wani dalili za mu a abincin ba ka ce bismillah ba lokacin da ka suna sai ka ce bismillah awwalahu wa akhirahu to duk abin da shedan yake maka sai ka ya amayar da shi sannan kuma Allah ba zai bari ka tofi daga irin aman shedan da ka ci sakamakon baka baka yi bismillah ba in ba ka ambatan Allah tare da su da shedan in ba ka ci ba ma da riga ka kusantar iyalin kafin ka kusance su in shiga ɗan ɗaki ba ka ambatan Allah to wata ran za a same ka haka zuwa ka je ka zauna gudun ake rukuya ka ji ya shiga ban ɗaki bai da ambatan Allah ba ya a cikin bai ambatan Allah ba ya ɗauki tumatir ya ce ina ciki bai ambatan Allah ba sai ya haɗiye da ni shine na zama masa bayani ya kusanci iyalinsa bai ambaci Allah ba shi kenan ya ainihin wasu ya zame masa ina kama da matarsa kullum lokacin da zai abin nan zai in koye masa matar Zai in zo zai biya bukatarsa da ni saboda haka kullum ana cikin irin wannan garami saboda baka ambaci Allah ba ko ina kuna tare a gaba kuna tare a kasuwa kuna tare sai kuma Allah za ka shi ka yasa saboda baka ambaci Allah shine ma'anar waswas alkhalafa da yawan da saurin dawowa ya daina kashin dan adam dan adam ne amma kan Allah ke innal ladina taqaw innal ladina taqaw idza massahum qa'ifum min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsitun innal ladina taqaw min Allah idza wani ainihin wato abin nan bi shafa ya da cikin shekaru ya shafe su wannan na fa idza hum mubsiruna dawo ginin wato suna gani kamar sai sun makance suna ambatan Allah shike da sai su dawo cikin su sai su dawo cikin yanayi mai kyau sai su dawo cikin da'a su dawo cikin wasu ainihin abin da ya kamata saboda mai saboda sun ambaci Allah su ba na wa ala. in ba ka ambatan Allah wanda na shida ai Allah ta ala ya fada innahu laysa lahu innahu laysa lahu sulqanun amanu wa ala rabbihim yatawassalu anu wanda suka yi imani kuma suke dogaro da Allah Allah ce shi kin da sabab laysa lahu sulqanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawassalu kasu da iko akan wanda suke imani imani na gaskiya kuna yake imani yace sai shi har da zikirin ubangiji kuma sun dogara ga Allah to shi Allah ta'ala ya ce da wata Power bai isa ba shi bai da Power a kansu shi da kansa shi ɗan ai yana faɗa ya ce yana cewa illa ibadatu minhum na mukhlasina sai na ba da su ba dai amma fa banda bayan ka masu ikhlasi wannan sun fi kabina ba zan iya ba sun sun sun gare ni an gane duk da haka nan Allah ta'ala ya ce allazi yuwaswisu fi sudurin ban wanda yake wasuwasi ma'ana yake sauran ya kasa fi sudurin nas a cikin kirazan mutane to kalmar fi sudurin nas nan ma malamai sun yi magana guda biyu fi sudurin nan, Allah ta'ala ya ambata anan hal huwa zarfun lil waswas shi wannan alwaswas din shaidan din kirjinka Allah yake son ya gaya mana nan ne tsoronsa nan ne kitirum ɗinsa nan ne ɗakin kwanansa kirjinka ne gurin kwanansa yi wasu su fi su durin nan shi ɗin shaidan shi ne zaune wato a cikin kirjinka a zaune kuma yana jefa wasu wasi a cikin zuciyarka tun da gashi gashi gane ko wato maududu duka halin ke yana zaune a gurin ganin kuma yake yin wasu wasi a cikin zuciyar kuwa tsorin nan wato shi ƙirgin naka ɗaki ne na ita wasu wasaɗi. ɗi saurin yaɗa bata ya zama abin da ake nufi wato eh, al A nan ana nufin zuciya zuciya a ƙirjin ake fada ba a ana fadin abin da ke cikin ƙirjin. kamar yadda Allah ta'ala ke ce mana eh, falyada'u nadiya falyada'u zibaniya falyada'u nadiya me nadi nadi gurin fira to za a kira gurin fira ne in an ce ya je kira gurin fira tasa ake nufin ya kira masu zama suna firan wanda suke kulle-kullen shari zai kira su din kaga sai aka ambace almahal amma ana nufin alhalu ilmahal wanda ke zaune a gurin ake nufi to da aka cike su dorin nan ana nufin wato ulub tun da ita ulub su ita ce a cikin su din zuciyoyi su ne a kunshi a cikin kirji to ana nufin yana zaune a cikin wato kirkirazan mutane ko kuma mai ake nufi malam kurdubi yake shi shaidan kamar cikin alhazar kuma ya jiri ne na adam madarar dami al'uruki ya kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna shaytana yajri min ibn adam majara dami fa yadayyiqu majari ko dayyiqu majariyahu manzon Allah yake shaytan duk inda da hanyar da jini ka yake gudana a cikin jikinka shi ma aka yi narkewa a cikin cikin jinin ya yawo tare yajri min ibn adam majara dami haka yake yake yawo a cikin dan adam har inda jini yake kaiwa jini in ya kawai ina yake zuwa zuciya sai ya je zuciya ya dura mata shari ya dura mata hada ya dura mata shirka ya dura mata bid'a ya dura mata gaba ya dura mata kiyayya ya dura mata Allah ya ba shi damar haka ya jire bin ibn adama majalar dam manzo Allah ya ce bayyi ku majarihi ku yi kokari ku matse yanzu misali idan ka zo ta buɗe famfo yana zuwa da ruwa ta in tana son ka rage karfin yadda ruwan ke fitowa a cikin ɗan sa hannun ka sai ka bar ka ɗan gudun da zai rika fitowa kuma kamar da famfo ya dawo a rage gudunsa don ya dawo kaɗan ba matsayawa kai ba ai dama da kanka ka zubo da din akwai wani rubutun da yake in ka ɗaga ruwa ya fito in ka yi kuma sai ya je ganne gudun da ruwan ki zai matse za a ce ku matse gudun da shaidan nan zai iya bi ku takura shi kada ya riga walwala a cikin inda ke bi cikin tuninku kada ku ya zama kullum abin ya yadda ya ga dama da ku sai ku yi haka nan waɗansu malaman suka ce a'a wato shi ke ɗan. yana shiga cikin ƙirjin mutane jiman zilatin jihilin shi kaman ƙirji kaman tsoro ne a wajensa nan ne fa ya dinga aika sako cikin zuciya ga shi gata ya dinga aika sako cikin zuciya Ko wannan a hankalce abu ne da za a fi zai yiwu ba da yasa saboda wancan hadisin maganar annabi ce annabi ya ce shedan yana gudu a cikin jininka tare suke yawo da jininka yadda in ya ɗago ya tawaye cikin zuciya zai je ya fi daga zuciya ya koma to haka nan jinin sannan kai ma abin da zai shi zai ka shi kawo an ko ibn kasir ma ya karba wannan magana yake dan yadda yake ibn kasir ya rawaito magana daga abdullahi dan abbas kun mujahid yake cewa anna shaytana jatimun ala qalbin adam shedan yayi yayi ya harbe yayi ba kere ya zauna daren dakan a ina a kan zuciyar ɗan adam zuciyar ɗan adam yana take a kirjinsa ƙa'i za ta ha waza fala idan ɗan adam zaren ya rafkana Ke waswasa ya shi bai jefa waswasa sai ainihin wasu ya na. sai su sa maka ringa tunani to allan nan shi yaushe aka yi shi dogo ne ka kaula ne ga ya ake suka shiga tunanin da zai cutar da suka shiga tunanin da zai cutar da kai wa idan da karar laha a nasa idan kana ambatar Allah da zai ba zama kai fito gudu ka ambatar Allah shi gudu da ya kare na ambatar Allah shi da ku zama sai zama abokin fikarka abokin yawanka abokin bakinka abokin abincinka abokin dukkanin mu'amalarka Allah ya kashe mu to shine sharrul wasu al-khannas to waɗannan ma'anoni suna daga ciki na'am su يوسوس في صدور الناس da ciwon na. wato shi kan wanda yake yin wasu wasu, ma'ana yake yin yawo da tsarna a gobe da bata gabata wasa ita ce alhadisul khafi boyayyar magana wanda aka yi dan a tutar don a fitar don a halakar kishe wasuwasa wasuwas ko mai yawan yin wannan ɗin mai sauri har da nan baya gajiya dare da rana da atiyar na umin bai na adihim wa min halbihim wa an aimaniyu wa an shama'ili wa Wala ta yi jiru a kasarun shakirina Allah sai na bullu dama in bullu hagu in zo ta gaba in zo ta gaba ko ina ba inda zan kyale dan adam da ubayyanahum ajma'in sai na fitar da su gaba wanda zan kyale shi da kansa ya tobi ta ce illa ibadaka minhum al-mukhlasina inda bayan ka masu ikhlasi mukhlasina ko mukhlasina wanda suka kake su wannan sun fi bina inna ibadi laysa laka alayhim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawina bayina sun bi karbanka ba ka da wani fawa a kansu. amma wanda suka yi da suka bi ka da kifin fatattu to wannan kuma ku je ku fadada la amla anna ja'ana min minka wa mimman tabi'aka min ajma'ina duk wani da duk wanda suka beka na da jahannama dam da ku gaba ɗaya Allah ya kashe mu to ƴan wa wannan ita ce suratul suratul nafi akwai abubuwan da ya kamata mu lura Allah ya kaddara mu zo karshen wannan ah, surori alqur'ani amma ya kamata mu yi bibiya da abin da suka koyar da na farko yan uwa mu duka sura ta farko a cikin alqur'ani mai ce آية آية الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بعد الحمد لله رب المسلمين بعد الحمد لله رب أمة محمد رب العالمين بنجدين دنيا ديكا الجن والإنس aya ta ƙarshe da muka karanta yanzu min aljinnati wannan annan a cikin su akwai kafiri akwai musulmi akwai na kirki akwai wanda ba na kirki ba akwai karawo akwai mumini mai amana annan ba ɗaya. sai a nuna maka kasar sama duk ɗaya ne ayar farko ta nuna addinin mu addinin duniya ne ayar ƙarshe a cikin ƙur'ani ta nuna addinin mu addinin duniya ne sannan kamar yadda na fara faɗa mana da farko dan Allah ta'ala ya nuna mana hadarin abubuwa hadarin shidan na mutum da ta yi minar jinnati wannan a cikin mutane akwai shaidanu akwai wanda inda ya kana saurararsa da ya haɗa ka ba da wani akwai wanda inda ya kana saurararsa da ya haɗa ka sai ya saki shaye-shaye sai ya koya maka neman mata sai kabari ya zama abokinka ya zama zan Allah yake cewa annasu ala dini khalilihim falyanzur ahadukum man yukhalil mutane ba suna kan tsari na rayuwar abokanansu kowa ya tsaya ya ga da wa ya kamata ya abuta alkur'ani ya nuna maka da wanda ya kamata ka yi abuta ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma sadiqina kullu ko da ce ka zama kana tare da mai gaskiya ka zama kana tare da mai amana ka zama kana tare da mai tauhidi ka ya zama na kullum a ganku ku tare da yan biyu kullum tare da mashirkai kullum tare da barayi kullum tare da mashaya wallahi ka zama ɗaya da jikinsu, domin zama da maɗaukin kanwa yana jawo a farin kai fahimta kuma da haka Allah ta'ala a waccan su da su farko su suka fi da muka karanta za mu ɗauko bibiyar karatun nan namu daga ainihin wato kulhuwar labar domin wannan kulkan guda uku wanda Allah ya koyar da mu kullum in mun zo mun gama duk abin da za mu yi mun gama komai to in mun zo mun zo za mu kwanta mu haɗa hannayen mu guda biyu بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حزن اذا حدث shi ma sau uku bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas min jinnati wan nas shi ma sau uku duka yanda manzon Allah yake in ya karanta haka sau uku uku ke shafa faro tun daga kansa sannan murka ga malamin jasadi shafa a fuskarsa shi shafa duk da hannunsa zai iya tabawa da fara gamawa da bangaren gaba sannan shafa bangaren baya kafin an tafin kafarka duk inda hannunka zai iya cewa ka sai to duk mai son ya rigima da shi ta fi karfin sa wallahi sai dai ya kai rigimar ya ta masifar yana son ya amsa cikin harkar kasuwarka ya amsa cikin harkar rayuwarka ya amsa da al'ummarka ya maka wane ne wallahi ka fi karfin sa in dai za ka dawo da kuɗi kana wannan dan Allah ya ce ma muta awqidan bi mithlihima kullun ya'yanka kowanne ka ci ya yayi ko kai ka kuka musu ko iyayen su mata ka nuna musu kullum su tsaya su ana ana musu wannan kowane yaro uwar ta tofa a hannun ta shafe jikin yaron ta to an nema masa ɗan kenan da ya mikiya ɗan muke insha Allah ɗan kuka yi shi ɗan insha Allah ku kula da wannan sannan Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad duk ba dai kamar yadda muka yi a duniya siffofin Allah ne da sunayensa a ciki ba sunan annabi muhammadu ba sunan wani waliyi ba sunan wani waye gaba ɗaya daga farkonta zuwa ƙarshe siffofi ne na Allah da sunaye da Allah ko wani bawan Allah habi ne na manzan Allah ta alaihi lawa sai ya zama yana manzan Allah ya tashi ya jagoranci tawaga za a je a matsayin sariya irin kamar irin kan asirin abokan gaba a gano halin da suke ciki a zo a ga manzan Allah na a dauki matakin da a kan lokaci da ya tafi a matsayinsa na shugaba sai zama na shi yake jagoranta duk sashi da za a yi in sallah a zai tazo shi zai da haka nan duka sauran salloli gaba daya to amma shi duk sallar da za a yi kulhu zai karanta an zo sallar isha karatu a bayyane bayan fatiha ghairil maghdubi alaihim waladdallin qul wallahu ahad allahu samad lam yalid wa yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ko da ya wata sura ya karanta misali ya ce ya karanta suratul fatiha kuma sai ya karanta مثالي لإلاف قريب إلاف إبره للتشتاء والصيف هل يعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يا كرنت تقول أبا وغير كيف يا كرنت أولو اللون waɗannan mamunansa wanda yake jagoranta suka ce to kai yanzu da tsarin alkur'ani kan ka da tabbala ce na hada ce to kai ka ji da wani ayoyi ma muna da mu rika jin wannan ji bakara mu ji nasi mu ji wannan kuma kullun sura ɗaya kullun sura ɗaya ko da ka da wata sura sai ka ƙara ne da ƙulu wallahi ke kun ga ɗayan biyu kake yadda in yi haka ko kuma ka nemi wani a cikin ke zama limamu an ce yi mai liman wani haka na haka ne a to ai ba za mu abin nan ba kai ne shugaban mu kai manzo Allah ya nada da za mu tuɗe ka amma ka sani wa in mun koma mun gaya manzo Allah sai mun kai karan ka to ide oh, sai nayi suka ci gaba da sun zo da yayi fita sai a cikin da su to to to yanzu ku ne da hmm, zai karanta haka aka dinga har aka dawo suna zuwa ya lafiya ya lafiya lau ya labari to bayan wannan ya rufu ya gaskiya limamin nan namu mutumin kirki ne da amana ne ya kula da mu yana mana aiki amma akwai abu ɗaya da ya birin gaba mu haushi menene kusan sallaron da mana wanda dai muke jin karatu a bayyane kullum daga fatiha sai kulhu wallahu fatiha kulhu wallahu shi ya ƙi karanta mana komai sai kulhu wallahu san Allah ce ba wani Allah ba haddace wani abu ne daga cikin alkur'ani sai na kullu wala shi wallahi rasulullahi na haddace kuma yasa kullu wala kullu wala shi wallahi ina kaunata me yasa saboda ubangiji na ne a ciki ina son su ina son in rika jin ina son ina son karin da su sunaye da tufofin ubangiji na wannan ne yasa nake kauna wannan sura ba ta dan ba sai manzo Allah ya ce hubbuka iyaha adkhalaka aljanna saboda wannan kaunar da kake wa wannan surar Allah ce a gaya mutu cikin nan. su sunayen Allah yan uwa abu uku ake so mu game da su sunayen Allah ana son mu yi abubuwa guda uku a game da su na farko a tahakuku na biyu a tuballuku na uku a takalluku A a التحقق a التخلق waɗannan abubuwan guda uku su ake su mai game da sunayen Allah bai ma'ana a ta kafin ka yi wannan sunan suna ne na Allah ka yi ta kiki tukunna ka tabbatar ko sunan da waɗansu ka kiro suka ba Allah kai ma su gaba da ba shi ba kamar al-mawjudu shi bai ba a kansa wannan sunan ba bai sa kansu ba huwa wannan Allah ta'ala ce kul huwallahu ahad to wadansu wal huwa din suna ne na Allah shi ma min asma'il husna a su, huwa shi sa wadansu sun ji shi karba hu hu hu hu hu hu wasu suna Allah su kira a yau sirri hu an yace ɗalibin nan ya fi jarrabawa kuma ya samu kuɗi ta waye ya samu kuɗi shi wannan ne ɗalibin kenan sunan a ba a suna kuma a ba Allah suna kuma shi ma a baki shi kuwa Allah kuwa kuwa ba su yi haka ana son ka yi ta haƙoƙi da kuma ka tabbatar abin da ka jirgina wa Allah a matsayin sunansa suka jingina wa Allah a matsayin siffarsa ka tabbatar cewa hadisi ya gwada haka ko alƙur'an ya gwada haka har ka yadda ka ɗauko sunan da ba na Allah ba ka bi kalamarsa yanzu da Allah wallahi almasalul ala kuma kai yazo ne ɗauko sunan da babanka ba haka ya maka ba ya sa maka ka karshe da shi haka za ka yadda ba hana ka daina kira na da wannan sunan ni ba haka babana ya samu ba yayin da babana ya samu ko kira da sunan da babana ya samu ko bi kyale ne to balantana Allah kuma zai sunan da ka gada maka baki to a cikin su ana son yi ta haƙuƙi ka tabbatar da sunan da ka gaya wa Allah na Allah din ne in ka sani ba ka tambayi malamai bangaren su ne an gane aka haƙuƙu daga nan sai a luƙo. kananin ƙauna ƙauna kai na ƙaunace shi ya zama na kana kan sunayen Allah kana son sunayen Allah subhanahu wata'ala kai kokari kai wannan ina ba ta mun gani to shine abin da wannan bawan Allah yi kan sunayen Allah yana jawo Allah ya baka aljanna kamar yadda ya jawo wannan bawan Allah Allah ya baka aljanna duk sunan da aka ce na Allah ne kuma kana da matsala a kan kallon suna na Allah ar-rahimu kana san rahama ar-rahmanu kana san abin nan rabu kana son a tarbiyyance ba a kula da lafiyarka yanzu in ka zo kana mai gida kana da yaya wani lahir masalar ala ka haifi yaya amma za ka kawo musu abinci ba ruwanka da lafiyarsu in ba su da lafiya ba ka ba su tura ba su kasu makaranta ba ba su kasu tarbiya ba su kasu tarbiya ba Allah ta'ala da ya halicci mu wani lahir masalul ala ya halicce mu ya san bayan ya halitta mu akwai abubuwa da muke bukata wanda in ba mu in ba su za mu rayu ba in ya zuba mu cikin wannan duniya ya na isa cikin duniya, ya za mu rayu in ya kawo mu cikin duniya cikin ruwan sama ya za mu rayu in ya ruwan sama ya fito da shuka ya za mu rayu in shuka ta mutu ta yaya ya za mu rayu kuma muna bukata saboda haka da abin da kake bukata dan gangan jiki ya rayu ya girma ya yi kwari ya samu cikakkiyar lafiya da Allah ya kawo maka daga an baka tarbiya sannan bangaren kimanin ka zuciya ka ita ba ta cin tuwo ita ba ta shan fura ita ba ta cin farfesu ba wanda wani farfesu ita abinda suke bukata imani da abinda zai raya wannan imanin ya burin ka shi ya kara shi an bayanta ko ana nuna min lokaci saura minti daya ah, muna fata abin muka fi dai Allah ta'ala ya bamu wanda muka kuskure kuma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ainihin wato ya mana darasin mu da zamu yi na gaba in Allah ya so zamu karanta wannan bayanin da muka dauko sannan kuma zamu karanta bibiyar abubuwan da waɗannan surori na ƙarshe suka koya mana dan zama sun wakilci sauran sarkogurin da zai zama da ɗaya ba har su bisa abin da suka koya mana amma a ƙarshen nan za mu ga gabaki sai Allah ya samare ɗin duk abin da muka koya kamar da bayani zai gabata in sha Allah ko za mu ga kamar Allah ya samare ɗin duk abin da muka koya cikin Alƙur'ani ya gaya mana shi a waɗannan surori guda ainihin wato biyu ko in ce uku na ƙarshe idan Allah subhanahu ta'ala ya sanya albarka cikin abin da muka karanta abin da muka saurara Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to in kun gama shirya sai mu ci gaba kawai da ke daga